ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musu. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A ranar Juma'a da ta gaba ne a gudanar da ranar ilimi ta duniya. Taken bikin na bada dai shine rawar da fasahar zamani wato artificial intelligence ke takawa wajen bunƙasa ilimi musamman ma dai ta bangaren kimiyya da fasaha. A saƙonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana buƙatar bukatar ci gaba da samar da ilimi a tsakanin al'umma domin samun gina al'umma domin duniya baki ɗaya lokacin da ake wannan biki ne kuma a waje ɗaya aka kammala wani gasa na hikaya tare da nuna buƙatar tallafawa sashen ilimi musamman ma dai a arewacin najeriya wakilinmu na jihar Neja mustapha nasiru batsari ya halarci wannan taro ga kuma tsaraba da ya aiko wa shirin A wani taro na baje kolin hikaya da aka shirya wa ɗalibai Amina da masana suka ce zai taimaka wajen samun maye gurbi ko kuma cika gurbin da yankin arewacin Najeriya ya samu domin zai ba da damar zakulo ɗalibai masu hazaƙa da ya kamata a basu tallafi na musamman domin bunƙasa ilimin nasu. Alhaji Bala Abdullahi Kwatu shine ya shirya wannan taro na baje kolin hikimomi daban-daban da ya samu halartar ɗalibai daga makarantun gwamnati da ma masu zaman kansu daga jihohin arewacin Najeriya tare da Abuja. Kowa da irin bai wanda Allah ya masa. Wani ya ƙware a harkar zane-zane, wani ya ƙware a harkar drama, wani ya ƙware a harkar ƙere-ƙere, wani waƙe ya iya wani kuma rubutun zube wani kuma adabi gashi nan dai kowa da irin baiwar da Allah ya masa to duk baiwan da ka zo da shi mun riga mun tanadar da gulbin da zaka iya shiga har kai takara da wasu ƙwararrun a rukunin naka wato rukuni na secondary school dama mun yi shi ne domin 'yan makarantar secondary school wannan mataki ne ya kamata a sanar da su a wayar da kansu san menene zai amfane su a rayuwa ga abin da ya kamata su yi ga hanyar da ya kamata su bi domin su ci gajiya kuma su ci moriyar rayuwarsu. Ambasada Zubairu Dada Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya ne da ya halarci taron ya ce har yanzu akwai buƙatar wayar da kan uwaye da ma malamai akan mahimmancin shirya gasa ta nuna hikimar ɗalibai a makarantu. Abin da ke faruwa shine mafi yawancin iyayenmu ma tukuna ma sam ba su ma san amfanin ilimin ba. Saboda haka da daman su ma ba su san aika yaran nasu ma makaranta. Bari har a ce sun samu ilimi, bari a ce sun shiga irin wannan gasa. So abin da za a yi dole dole a koma tushe a ƙara ilmantar da su kansu malaman da kuma yara. Gasar dai makarantar Himma International College da ke Mina ita ce ta zamo zakara. Inda ta samu kyautar Naira miliyan biyu da zinari, yayin da makarantar Jewel Model School da ke Abuja ta zo na biyu ta samu kyautar Naira miliyan ɗaya da rabi. da kuma azurfa, ita ma makarantar da ta yi na uku an ba ta kyautar naira miliyan ɗaya. Ta waje ɗaya kuma ƙungiyar ɗaliban manyan makarantu ta Tijjaniya a Najeriya ta ce koyar da sana'o'i ga ɗalibai ne hanyar yaƙi da rashin aikin yi a maimakon jiran samun aikin gwamnati a taron ta na shekara Abuja wanda ɗalibai maza da mata daga jami'o'i da manyan makarantu faɗin Najeriya suka halarta. Uban ƙungiyar Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ya ce asali shi tela ne don haka ya san muhimmancin koyon sana'a baya ga karatu. Bana abin da muka maida da kai wato ganin mun shekara goma sha hudu muna wannan taron sai muka ce to bari mu kalli kanmu mu ga cewa me yake ba mu rauni kuma ya za mu gyara. Muka kalli wannan kungiyar yaran mu Timsan muka kalli kuma kungiyar mu ta OTB sai muga cewa to ai kamata yi mu yi gyara ga ga misali mun sake fuskantar wani abu da yake damuwa ne a yanzu a Najeriya yara suna gama jami'a ba su da aiki kullum muna jan hankalin yaran mu to aikin gwamnati ya zama abin da ya zama yanzu saboda haka muna da fanni fanni na koyar da sana'a a yanzu nan mun graduating jiya yara da yawa wanda suka koyi harkar dinki wani suka koyi harkar hanyar saka harkar noma ɗinki hula da harkar kwamfuta na da yawa sun graduate akwai da yawan su wanda yanzu akan wannan suke dogaro akwai waɗanda sun yi aure suna da iyalai akan wannan sana'o'in suka koyi wannan shine abin da muka mai da hankali wato profesa ya nuna aikin gwamnati yana da wayar sabuwa don haka gara abi dabarar koyar da su ɗaliban na wasu sana'o'i da za su na yi eh haka ne tabbas abin da aka kalla kenan kuma wato eh, yaran mun yaye su da yawa kuma kullum suna zuwa gare mu cewa aiki yi wahala to mu ga cewa to aiko ba magana ba ce wannan in aikin gwamnati ba shi kaɗai ne aiki akwai ayyuka da yawa barka shi ne muka tsaya a cikin mu akwai ƙwararru a fanni daban-daban kamar ni na kware a haka dinki tun daga gida dama ne sana'a gidan mu kenan to na tsaya da yara na koya musu yadda ake tafiyar da harka ai ko mun hada kudi a tsakanin mu members mun sayi kekunan dinki mun raba ma yaran nan da sauransu haka musamman mata suna yin wannan ayyukan sosai a fere na kake a tunani harkar kwamfuta din nan an koya mara sosai kuma suna yi muna suna samun ci gaba a ciki harkar noman nan yara su shiga sosai suna yi noman rani da noman ah, damuna mun haɗa su ma da wannan nasa na wani banki na ƙasa da aka abin ana ba su ah, loan suna ci gaba da kuma ba sa karɓar loan su ba sa karɓar loan su ibiya don komai na ma tsare ka ji abin da muke wannan lokaci wasu daga cikin ɗalibai da suka koyi sana'o'i daban-daban a lokacin wannan taro sun bayyana cewa sun samu karuwa ainihin daga taron ga dai abinda wata ɗaliba mai suna albashir hafsat abdurrahman daga kogi state college of health science and technology idda to alhamdulillah abinda na koya daga wannan conference na yau ɗaya daga cikin abinda na koya a wannan conference din um, shine pertaining magana da aka yi na entrepreneurship to abin da ya burge ni do i'm a fashion designer eh. ni tela ce amma za a yi irin wani abun i would like to go more on graphic design wato yanzu ke tela ce kina dinki ne ah, yaushe kike samun dama ki dinki kuma ki tafi makaranta ok dinki na sai na zo hutu nake samun time dan shagon naki yana lakwaje ne ko wani na'am yana lakwaje ne a ƙarshe me zaki faɗa wa ƴan uwanki mata wajen koyon sana'a maimakon sun gama makaranta kawai su yi ta jiran sai sun samu aiki daga gwamnati to um, abin da kaɗan daga cikin abin da zan iya gaya ma 'yan uwana mata shine su koya sana'a don da sana'a ko da yau an ce mutum da ta gama makaranta ta yi aure especially a ce ta yi aure yanzu nan ba za ta dinga jira ta ce wai dole ne sai mijinta ya mata komai ba ko kuma tana jiran albashi every month kafin albashi ya shigo amma da aikin hannu za ta iya taimaka ma kanta da yaranta kuma da mijinta To masu sauraro a dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Mustapha Nasiru Batsari daga Mina da kuma Nasiru Adamu Elhika daga Abuja da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku abin yaji ke ci a huta lafiya sai wani mako. An hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku